problema shi shi ma gaskiya duk lokacin da ya rike kwallon kafa sai kuma babu magana isan da ya kamata a ce akwai na kwana bugun kwana da ba ta so su sanya ba ga ta nan sun samu sun zai ga se su iya fara da ita to ga ta nan saboda kai ajin jina a bugun shi ɓangaren kuma ya tuwo ga hannun ce ya saki da daji amma ina an kwashe ta daga gurin shi onazi ya kwanta sai daga ta ta sake koma wanga onazi onazi an daga baya ta shirya yi bakke da ma'ina cikin lantar ta uku ta uku kwarai kuwa kuma yake yi sarki ne ɗauke ta saboda kawai a wani ya suke shi ne da kawai kamata ya kira buga a tsanake di maria ya kasa yana duba kawar shi a baya baya shi da kwanfana da ya ce haka shi ta baya dama kuma yin kamar kwallon tsakanin kusa da yiwuwa ba ya ta hajji amma albaras ya fi da kwallon ya kuma je ya ɗauki mai ƙaunar da su wani ɗauki a wasu rikon shi da wa kwacebo kwacebo ya wuce

Damonde a ya kwallon ga ta nan ya rasa ina za da ita ga ta ya ma ya rasa ina za da ita ya aiko da ita nan a hannun Musa a hannun Musa ya tura ta gaba nan ta ya ta sai dai babu wani na Najeriya a wurin ga ta nan an turo an kai ga wuce やがてや先生ってかあ当たるんじゃ当たるんじゃ他にのです方でしょ